shine sa'id sa'id كل ما على وجه الارض هو دكنا ابن abin da ya tsoro ya bayyana ma masa sunan لا sa'id ba a yi da lakalaka ba a yi da suminti ba a yi da wane ba a yi da nan taimama kini ni ma nan ina taimama ma'ana idan ka rasa inda za ka taba ka yi taimama da nan.

kana wuni da bakin cikin wai baka yi sallah ba wai baka samu damar da zaka yi sallah ba wai baka samu inda zaka yi taimama ba kar ka tsaya wannan ya bata ma lokaci kana kan jirgin sama a sittin nan da ke kake zaune kansa sunansa ƙasa da ba shi ka yi taimama jirgin ku ina ya dosa lokacin da yake sanar sama ne allahu alamu, sai baka sai da aka da bawaye gabas ake koyon mu ko kudu ko arewa kai dai ka nisa an cilla sararin samaniya lokacin sallah ya yi kayi taimama ka kinta ta ka yi sallar Wanda shi ne ya ja zaune ba ma hawan mota daga lagos zuwa katsina ko daga kano zuwa katsina wai mu zo mu sauka nan wai muna ƙarari wai ta wuce ba ta wuce abinda Allah ta'ala ya tabbatar mana shi ne inna salata kana ta'ala al-mu'minina kitaban mawquta lalle sallah abani wanda aka aje ma lokaci amma ga mu'mini daga Kano zuwa Kaduna da a baya ce ba ce kai Allah da ne da yalwa fahimci abunan ba wani kai duk kana na ana yawo da kai ana ma yawo da hankali daga lokacin da ce driver lokacin sallah ya ce wani mu isa ko me garanti za a yi kai kana tabbacin daga round da wani za ka tunanin ka Allah zai baka dama ka zo kwa za ka iya zuwa in Allah bai so ba alaji kana mura ka ne daren ba da kuma ka ka wasa da sallah daga lokacin da kace dole ba lokacin sallah ya yi yace Allah ya koyi ka shi ne to Allah ya ta lafiya يتم حقيقة القصر فإن خفتم فرجالا أو ركوانا إذا تقولوا yi sallah kuma akan da ma'alantum da zuwa amintuwa to ku ambaci sunan Allah kamar yadda ya tsaye da ku a wani da can ku ka. saboda haka yan uwa sallah ba a wasa da ita ka yi taimamarka a cikin mota ana labari yi shuru ka ci gaba da sallah ka samu yan ƙiƙoƙi yan mintuna wallahi mintunan za ka ɗauke kana sallah a cikin mota ba zai kai ɗaya bisa uku na abin da za ka ci in kana sallah kai tsaye a tsaye kai numan sallah saboda mai babu ruku cikakken wancan ruku babu sujudi cikakken ne wancan sujudi babu tsayuwa cikakken ne wancan ruku za ka ga time din takaitacce ne ana ta zumburo ka da labari ka yi gum ila iyaka ka kare abin ka kayi na kuma wa rahmatullahi a zuciya fa ke yi idan ana sa wani an kare gani wani mai kake yi ce sallah ne na ilimin rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan jahilci ba da taba gani ba kace salimul am lokacin kusa maka wazi saboda Allah ya yanzu shi an samu dama to da can baka samu damar bane wallahi kuma wallahi karkar bari sallah ta wuce karki bari sallah ta wuce ke ruwa yan uwa kan bari sallah ta wuce sallah sallah sallah inna salata kana ta da yi ne kitaba kula ake da ita kulawa ta musamman ake baiwa sallah gaskiya shi yasa da ka ga dan uwa ka ce maka dan uwa ne mai ya dawo daga tafiya ya zauna yana azhar da asar da magriba da isha to ka ce mace da uwa mu ba a tafiyar mu ta alqur'ani ba a tafiyar mu karatu mu na alqur'ani abinda zai sa mutum ya ƙi yin sallah to wadan kankani bane sai dai mutum bai da hankali Eh, sai dai idan baka da hankali baka san halin da kake ciki ba to shi ke nan ba kai ba sallah ya ayyuhal ladina ta taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun idan baka hayyacin ka to ba sallah amma kana cikin hayyacin ka mu ba mu ga wani halin da ya kamata a ce ka aje sallah idan da akwai wanda za a sauke ma sallah kale shi a ce ba sai yayi ba to da su da ke da daga shi aka mata ya kamata a sauke masa sallah Allah ki soke mu sojan da ke gwagwarmaya yana tsara ana tsaran sa Allah ce kamar da ya sallah sai kai kawai famsaku in an tashi ke taimama ya zai Allah ce famsaku bi wujuhikum ku shafi fusakun ku wa aydikum min da hannayen ku bakin min bakin shi hannun nan bakin mai nan idan taimama ka ta wuce da to kayi ta su malam. amma Allah abin da ya ce wa aidikum minhu bakin nan nan eh bakin nan nan shi ake shafa eh shi ake shafa mun kula yi amma waccan ta taɓo ka yi haka ka taɓi sharo ka taɓo ka rike nan ka taɓi sharo ka taɓo ka rike nan ka ɗauko ka taɓi sharo ka taɓo nan ka dafe ka dafe ka yi haka ka yarfa ka watsa da abu da ka watsar to ka ma yuridu alaykum min harajin yasa Allah ya so ya ce ku yi haka Allah baya so ya sanya muku kunci a addini da ga kunci a addini to ba kai ba wai Allah ne ya dora maka kai ne ka dora maka wallahi kuma billahi duk wanda bai yi sallah ba lokacin ta yi sai ya samu rashin nutsuwa a cikin sosai sai ya samu kunci da damuwa in ka lokacin sallah ya baka yi sallah ba kana cikin damuwa to imanin bai ci gaba ne walakin yuridu li yuzhirakum sai dai kawai Allah na nufin ya tsarkake ku ne wal yutimma ni'matahu alaykum kuma dan Allah ya cika ni'imarsa a gare ku la'allakum tashkurun